Mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International a Arafai barka da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Kabiru Muhammad Dambauci sunana kenan kuma jagoran shirin a yau. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a cikin labaranmu na yau cewa. A wani yanayi da ba safai aka saba gani ba mahukuntan Nijar sun sallame tubabbun mayakan Boko Haram akalla 124 ciki har da ƙananan yara 44 waɗanda aka ba su horon sauya ɗabi'u don komawa rayuwar fararen hula. Wannan shine karon farko da ake ganin irin hakan. tun bayan makamancin yunkurin da hamɓararren shugaban ƙasar bazum muhammad ya yi watanni kalilan gabanin hamɓarar da shi shin kuna ganin al'umma za su karbi waɗannan tubabbun mayaka don ci gaba da rayuwa cikin fararen hula wani shawarwari za ku bayar ga ɗaiɗaikun jama'a don rungumar rayuwar waɗannan tubabbun 'yan ta'adda Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai. Lokacin sauraron ra'ayinku ya yi, inda za mu fara da wannan malami da zai gabatar da kansa da farko kamar haka. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Faransa. Mai magana Usman Maidala Bosheri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Hakikanin gaskiya ta wata fuskar za a cewa mu al'umma abin ayabawa ne wa'annan jartattun eh, sojoji ko kuma shugabanninmu da suka yi jagorancin wayannan al'umma ya zayo su jiki domin nuna musu abin da suke yi ba kan daidai suke ba wanda hakan eh, ɗimbin ɗarurruka ne za a cewa suka beka wuya domin eh, gyara halayensu su komo eh, su shiga cikin al'ummarsu su gudanar da harkokinsu yadda ya kamata a irin na yau da kullum hakan za mu cewa jami'an tsaronmu ko kuma shugabanninmu da suka yi jagoranci wannan abin an fajanjina musu ya kamata su kuma wa'annan mutane da gwamnati ta salihe musu shiga cikin al'umma su ji tsoron Allah su san da cewar wannan rungumar zaman lafiya da suka yi shine mafi a'ala kuma shine zai kawo ci gaban jihar Difa da ma kasar mu ta Nijar da ma sauran eh, yankunan mu inda ake samun tashi tashi hankula muna fata kuma sauran da suka rage a baya za su komo su bi kauya domin a rungumar zaman lafiya a kasar mu ta Nijar gabaki daya sunana Usman Maidala Boshari a jihar Damagaram cikin ta Nijar Fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan Radio Faransa International mai magana Awal Sha'ibu amfani daga Mina jihar Niger a Najeriya dangane da maudu'in da kuka bamu na yau cewa gwamnatin niger ta yi wa wasu 'yan Boko Haram afuwa kuma ta canza halayyar su za su koma cikin al'umma su ci gaba da rayuwa to a gaskiya hakan yana da matuƙar haɗari domin gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta taɓa yin irin wannan abu amma da ƙarshe wayannan mayaƙa na boko haram tubabbu suka ƙara koma gidan jiya wato tuban muzuru kenan muna fatan gwamnatin Nijar za ta ƙara tunani akan wannan lamari suna na awon shi amfani ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri. to mu dai a ganin mu wanda an ka kama da aikata laifi dumu dumu to shi dan ya ce ya tuba ana ɗaukar dan an kama shi ne amma wanda ya kawo kansa da kansa ya ce ya tuba kuma ya bada kayan aikinsa to ana iya karɓi hanzarinsa in ya so shawara ta rage wurin gwamnatin Nijar da al'ummar ƙasa abin da muke fata dai Allah shi gyara zukatan kowa kuma shi ba al'ummar ƙasar Nijar da Najeriya da ma duniya gaba ɗaya zaman lafiya da kwanciyar hankali. daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan NEPA a cikin jihar Kebbi Najeriya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Faransa International. Sunana Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa, mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da maudu'i da huka ba mu tofa albarkacin bakinmu a game da sallamar wasu daga cikin tubabbun mayakan Boko Haram da ashirin ciki har da ƙananan yara da mahukuntan jamhuriyar Nijar suka yi. Hakika hakan abu ne mai kyau muna fatan Allah ya sa sallamar waɗannan tubabbun mayakan boko haram da aka yi domin su zamo mutane na gari a cikin al'umma hakan ya kawo mana ingantuwar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode sashen hausa na arafai sunana ya yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya a arafai na gode To mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Haka zalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinku ta hanyar bayyana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International sunana Aminu Adamu Malamadori daga jihar jiga to muna fata wannan yunkuri na gwamnatin jamhuriyar niger kwalliya ta biya kudin sabulu kuma muna fatan wannan al'umma kada su ba su ba kunya su yi kokarin dukkanin abin da za su yi ganin sun kauda tunaninsu kan waccan ɗabi'a da suka fito kuma muna fatan al'ummar da za su samu kansu a ciki su karɓe su hannu biyu tahi lafiya radio france international sunana aminu adamu malamadori da jihar jigawa tahi lafiya salamu alaikum gidan radio RFI to da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya tare da Malam Hussaini mai da'awa dan Sulba da Alhaji Ibrahim ɗan mai kalli dan wari jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Yan rafi muna muku fatan alkhairi a dangane da maudu'in da za ku gabatar yau. Gaba dai gaba dai gidan rediyo yan rafi ra'ayi daga Lawal Bina Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Allah ya baji zumunci. Sashen Hausa na rediyo Faransa International sunana ya haya na asali tare rubuci da Hassan Albasari Abu Affan tare da mace direban keke Lago harma da Ibrahim Awal Sabon Layi a Zare. To muna godiya bisa wannan maudu'i da kuka bamu dangane da tuba da wasu mayakan Boko Haram suka yi a jamhuriyar Nijar. To hakan ya yi kyau kuma abin farin ciki ne. To amma matukar al'umma suka ci gaba da nuna musu tsangwama to za su iya komawa ruwa. Sannan kuma ita gwamnati ya dace ta samar musu da ayyukan yi domin samun abin dogaro domin da yawan mutane talauci ne ke sa su shiga ayyukan ta'addanci ra'ayinmu kenan ya haya dan azare hassan albasari abu afa ibrahim awal abdullahi azare har ma da mace direban keke lagu assalamu alaikum gidan radio faransa mai magana wal manchester kamba jihar kebin da najeriya to muna kira ga al'ummar kasar nijar da su karɓi wa'annan dubobin 'yan boko haram kuma su yake musu su basu su zauna cikin jama'a saboda abu na dai wanda aka neman ya wuce insha Allahu gare su amma rashin karɓan su ga jama'a kuma zai iya kawo illa saboda idan ba a karɓi su ba aka nuna musu kyama to zai iya kawo illa don za su iya komawa ga turkin su mai ma'ana za su koma ga can wancan tsohon aiki nasu na boko haram kuma su zo su sake addaban al'umma don haka muna kira ga al'umma da su yi haƙuri su karɓi wa'annan mutane su zauna cikin al'umma rika hulɗa da su na gode mai magana lawal manchester kan ba jihar kebin tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu yarfi labaran Hausa na farko dai kakin fara magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka ulumar mada ya mai yarfi mun yi mun da kun gaba a tobin yan boko haram to za a maishe su aiki to yan an kai haka nan komi daidai dan in ga ana zaman banza tunani kai amma an kai haka komi Allah da zai daidai kuma su ko yan son ka shiga aiki tsakanin da Allah su yi tsakanin da Allah tun da mutum ce ya tuba to zan ya tuban abinda an ra'ayi na kenan yarfi ina gaishe ku sannan ku da kokari gaba da ya kuma baya kuna tare Isa Bukar tsohon albarka a mamma da ya mai. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokan aikinmu na sashen hausa na gidan rediyon france international rfi musamman injiniyanmu na yau hassan alhassan sulaija da ya haɗa mana wannan shiri sai ni kabiru muhammad ɗan bauchi da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.